Mako guda bayan rantsar da shugaban kasa da gwamnoni a fadin Najeriya ne. Gwamnan Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya fito da shirin tsaftace ciki da wajen birnin Kano na mako guda. Ko menene makasudin ware mako guda cir don tsaftace jihar Kano? Gwamnan Kano ya ce. Duk ci gaba da za mu samu idan ba mai maganin wannan ba ci gaba mu bai kai ba dole mu kare rayukan al'umma to saboda haka muka ga cewa ya kamata a fito da wannan tsari na gyara muhalli kuma ba wai gyarawa a lokaci ɗaya ba mu fito da hanyoyi wanda zai zama dawwamamme ya ƙara da cewa ai eh, dawwamamme dama muna da hukuma ai wacce take kwashe shara a kullum hmm. za mu ƙara mata ƙarfi ta dinga kwasar sharan nan ma wasu gurare ma da daddare har da rana kuma za mu yi tsari na musamman yadda za a dinga share titunan mu sosai da sosai za mu wato ɗauki masu shara manya-manyan motoci masu kwashe shara da sauransu kuma ita kanta sharar za mu ga shinya ya za a sarrafa ta ne ta zama taki ko wani abu saboda haka za mu samu kamfanoni masu zaman kansu su zo su duba wannan yanayi mu ga ko za a iya shawo kan wannan al'amari Ko ya mutane ke kallon aikin sharar nan abin da gwamnati ta yi na wannan shara gaskiya ya yi kyau saboda a tsaftace muhalli a ciccire wasu datti da yake cikin kwatoci ko da danar ambaliyar ruwa idan ruwan sama ya sauka mun samu zantawa da mataimakin shugaba na kungiyar masu rajin kare muhalli wato Nigerian Environmental Society ta ƙasa Malam Umar Sale Anka gwamnan ya fara magana kan muhallin ma ya fara yanzu muna da masana ya cewa ya kafa kwamiti na masana a sake bin dokokin nan na muhalli ke sun ma bacci kuma ba su ma isa ba. Jam'iyyar hamayya ta PDP ma ta yi na'am da wannan yunkuri na gwamnati, in ji Shehu Direba. To, wannan mu kallo muke masa irin na siyasa, domin kin san ita wannan harkar tamu in ba wanda yake cikin ta ba ba wanda zai fahimce ta. Eh to abu ne mai kyau mana in an yi sa kyakkyawan niyya domin ko da ganin kusatowa na damuna a da wannan abe baɗai duka ai wani abu ne na yunkurin ci gaba. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.